ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا للي ون القران da سوكر والنبي محمد yana shiryarwa zuwa ga mafi kyawun tafarki wanda shine tafarkin musulunci kuma yana yin albishir ga masu imani da Allah waɗanda suke aikata kyawawan ayyuka da abin da zai faranta musu rai wanda shine cewa suna da wani lada mai girma daga wajen Allah